Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tasharmu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau bakwai ga watan Satumba shekarar 2019. kwararru a fannin yanayi sun ce karfin makwacin guguwar nan da aka wa lakabi da dorian ya kai mataki na biyu na dan wani lokaci sannan ya ragu a daidai lokacin da guguwar ta sauka a yankin da ake kira nova scotia da ke yankin kasar canada jiya asabar yayin da guguwar ta yi tafiya kilomita 160 cikin sa'a guda hukumar samar da wutar lantarki a yankin ta faɗa wa kamfanin jalancin labarai na associated press cewa kwastomominta uku da ke yankin da ake kira halifax na zaune cikin duhu ya zuwa yammacin jiya asabar a ranar juma'a guguwar ta durian ta isa jihar north carolina da ke nan amurka bayan da ta ya ragu inda ta haddasa ambaliyar ruwa a yankunan da ke gabar tekun jihohin north carolina da south carolina hukumomin sufuri a hong kong sun takaita aikin ɗiban fasinja a jiya asabar a wani mataki na dakile shirin zanga-zanga da ake yi a kowane karshen mako a yankin jiragen ƙasa masu ɗan karan gudu sun yi aiki kai tsaye ne daga tsakiyar birnin zuwa filin tashin jirage da ke yankin ba tare da sun tsaya a dukkanin tashoshin da ke tsakani ba bayanai sun yi nuni da cewa waɗanda ke da tikitin shiga jirgin sama ne kaɗai aka bari suka shiga tashar jirgin watanni ku kenan yankin na hong kong ya kwashe yana fama da zanga-zangar adawa da gwamnati inda a watan agustan da ya gabata masu boron suka sa a latilas aka rufe filin tashin jiragen yankin lamarin da ya sa aka takaita aikin ɗiban fasinja a jiya gudun kada su ƙara mamaye tashar jirgin saman wani masanin yankin na hong kong da ya sha rubuce-rubuce a kan yankin mai suna anthony da piran ya bayyana dalilan da yake ganin suka sa aka kasa shawo kan zanga-zangar ta hong kong the broader anxiety over Beijing's interference in the governance of Hong Kong that is driving this protest movement. Ya ce tsoma baki da hukumomin Beijing ke yi wajen harkokin shugabancin yankin da kuma matakin da gwamnati ta dauka na barin 'yan sanda suna kallon zanga-zangar a matsayin batu na karya doka. Maimakon su kalle shi a matsayin rikici na siyasa na daga cikin batutuwan da suka sa rikicin ya ci ya ƙicinyewa. zanga-zanga ta hukun ta samo asali ne tun bayan da hukumomin yankin suka yi yunkurin samar da wata doka da za ta sa a raka mika duk wanda ake tuhuma da wani laifi ga hukumomin china domin a yi mai shari'a ko da yake a makon da ya gabata shugabar yankin carrie lam ta ce an janye batun shugaban amurka donald trump ya ce an fasa wani zaman tattaunawa da aka shirya za a yi a yau lahadi tsakanin shugaban afghanistan ashraf gani da gaggan shugabannin kungiyar taliban a wurin shakatawarsa da ke da ake kira cam David da ke jihar Maryland wacce ba ta da nisa daga nan birnin Washington DC. Cikin wasu sakonnin Twitter da ya wallafa da yammacin jiya Asabar, shugaba Trump ya ce an fasa zaman ne bayan wani harin bam da aka kai a cikin wata mota a Kabul wanda ya halaka mutum goma sha biyu ciki har da wani sojan Amurka. Trump ya ce idan dai har kungiyar ta Taliban za ta tsagaita wuta ba a wannan wato muhimmin lokaci ya kamata ta ranga irin wannan aika-aika ba. an dai kwashe watanni ana ta laliban bakin zaren yadda za a kawo ƙarshen yakin na afghanistan tsakanin jami'an diflomasiyan amurka da na taliban waɗanda suka ƙi amincewa da wani shirin tsagaita wuta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani babban jami'in ƙasar india mai ba da shawara a fannin tsaro ya zargi wani gungun tsageru da kokarin kutsa kai cikin yankin kashmir yana mai cewa pakistan na yunkurin tada zaune tsaye mai baiwa prime minister na india narendra modi shawara kan harkokin tsaron ƙasa ajit doval ya faɗa manema labarai cewa wasu 'yan ta'adda 230 suna shirin kutsa kai zuwa sassan yankin na kashmir duval ya kara da cewa ana kuma fasa korin makamai zuwa cikin yankin sannan an umarci jama'ar da ke kashmir da su ta da rikici dakarun indiya sun ce sun samu waɗannan bayanai ne daga kutsen da suka yi a sakonnin rediyo da kuma bayanan sirrin da suka tattara ita dai india ta sha zargin pakistan da marawa tare da horar da mayakan sa kai da nufin su ta da borai wato na neman ɓallewa zargin da hukumomin islamabad suka sha musantawa a yau ladi ake zaben kananan hukumomi a biranen moscow da st petersburg yayin da aka haramta wa wasu 'yan siyasar bangaren 'yan adawa tsayawa takara a zaben kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum da dawa wannan shiri zabe ko naɗi Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamaili Kaya zan gabatar. Yahaya Bello ya gagari jita jita inda ya samu tikitin APC na zaben gwamnan jihar. Mai gwamnoni ke cewa ne bayan kwana ɗari daga zabe da kuma rantsuwa a Mayu. Yan adawa na cewa da su aka bawa dama a zaɓe da sun nuna kwarewar shekaru goma sha shida. Waɗannan da cikakken rahoton takaddamar zaben sarkin Lunguda za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. bayan hasashen yiwuwar rasa tikiti yanzu dai gwamnan kogi yaya bello ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar karkashin inuwar apc yan takara da dama suka shiga zaben da ya gudana karkashin jagorancin gwamnan jihar jigawa abubakar badaru baya ga samun sabani da mataimakinsa gwamna ya bello ya samu suka da cewa bai tabuka abin kirki ba a wadin mulkinsa na farko duk da haka akwai waɗanda suke zargin ba gudanar da zaɓe ta hanyar da ta dace ba a jihar in za a tuna an yaɗa raɗe-raɗin cewa yaya bello shi ya saya shugaba buhari tikitin tsayawa takarar ta zarce a 2019 nan amma daga baya ofishin shaya bellon ya musanta wannan labarin za a gudanar da zaben gwamnan kogi da bayelsa ranar 16 ga watan nuwamba za a tabbatar da ingancin na'urorin tantance masu kada kuri'a a zaben ga kakakin hukumar zaɓe aliyu bello ana ba ta kokarin ƙara inganta ta don a tabbatar da sahihancin zaben domin ai na'ura ce da aka samar da ita domin ta kawo gudunmowar da ta dace ta yadda masu jefa ƙuri'a za su samu gamsuwa a samu sahihin zaɓe kuma abu ne da ya dace a yi amfani da ita da haka kuma zaɓe ta gano muhimmancinta tana ci gaba da inganta ta ta yadda a baya da aka dinga samun nakasu cewa waɗansu na'urorin suna ba da matsala a wurin zaɓe to insha Allah yanzu adadin masu ba da matsala ɗin zai ƙara raguwa sosai sanmu ma a ce dukkan na'urorin da aka kai fili don yin zaɓe ba wacce ta kakare kusan in kai dubi da zaben da aka yi a nan bara. ai adadin waɗanda suka sami nakasu a wajen zaɓe din ba shi da yawa gaskiyar al'amari yan kalilan ne kwarai cikin na'urorin da aka kai abu da sani shine ita hukumar zaɓe tana dukkan iya kokarinta ta samarwa nakasassu damar jefa ƙuri'a ba tare da wani tashin hankali tsangwama ko wahal da kai ba abin da aka yi na baya-bayan nan ma shine a samarwa waɗanda suke da nakasa ta gani irin tubarau ɗin wato ƙara girman abu kamar wato abin da ake kira magnifying glass kusan a zaben da aka yi a nan bara an samar da wannan tanadi kuma an yi amfani da shi a zaɓuɓɓuka da za a yi nan gaba hukumar zaɓe tana da burin ta samar da wannan gilashi na inganta gani musamman ga waɗanda allah jaraba da jinya ta zabaya saboda ganin su akwai dalilai na likitanci da ya tabbatar da cewa ba shi da karfi kamar yadda na sauran lafiyayyu yake da haka idan hukumar zaɓe ta samar da wannan magnifying glass wato gilashi na ido mai ƙara girman a wato dukkan wani rubutu zai taimaka musu kwarai wajen nuna abin da suke so su zaɓa ta yadda ba za su yi kuskure wajen zaben jam'iyyu ko 'yan takarkarin da suke so ba. Shi kuma kwamishinan zaɓe a hukumar zaben Najeriya Muhammadu Haruna ya ce hukumar ta tura sakamakon zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa amma gwaji ne kawai ta yi. Haruna ya ce tukun lamarin bai zama doka ba, don haka gwada aiki da wannan hanyar aka yi don yiwuwar fara aiki da ita a nan gaba. da dai shugaba buhari ya sanya hannu kan sabuwar dokar zaɓe da matakin ya zama doka makon da ya gabata shugaban najeriya muhammadu buhari a wa'adi na biyu da gwamnoni ashirin da bakwai sun cika kwana ɗari cif kan mulki wasu gwamnonin sun tattauna da manema labaru don nanata alkawuran yakin zaɓe na zanta da tsohon sakataren apc mai malabu ne wanda shine gwamnan yobe a yanzu don jin bayanansa na kwana ɗarin cikin alkawura da muka ɗauka mu na jarabe mun samu mun kaddamar da wasu na farko akwai maganan tsaro mun ɗauki wasu matakai da muke kai yanzu wanda insha Allah za mu ci gaba da inganta maganan tsaro maganan ilimi mun kaddamar da dokan ta ɓaci mun kafa kwamiti kwamitin nan sun ba mu su na farko yanzu haka mun kara kafa kwamiti da za su aiwatar da wannan abubuwa da suka gabatar na matakin farko akan maganar ilimi sannan kuma magana harkar noma mun samar da tsaftoci kashi na farko dama mun yi alkawari cewa a cikin shekaru hudu da za mu yi dale da lafiya za mu samar da tsaftoci ashirin ashirin a kowane local government yanzu mun fara da guda biyar biyar za mu ba kowane karamar hukuma tractor biyar kuma mun samar da takin noma mun karya shi a farashi mai rahusa mutanen mu za su saya kan naira dubu uku mun samar da gidaje guda dubu uku da ɗari shida wanda za mu gina su a ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar yobe mun aza tubali na ginin wannan gidaje akwai masana'antu na jihar yobe da da ba sa aiki bayan kama mulki mun je mu a nan masana'antu musamman ma flower mills na port da kamfanin yin aluminium kima mun tabbatar cewa sun fara aiki da dai sauran ayyuka na ci gaba da muka alkawari muna iya kokarin mu ga cewar mun iya kokarin mu mun cika alkawura akwai wata ziyarar da na samu labari ka kai wasu 'yan sauran yankuna da ke da kalubalen tsaro a nan jihar yobe ya lamarin ya kasance ne ya wajajen kuma suke a halin yanzu eh to yanzu kamar a kananan hukumomi da abun ya fi shafa Gujiba Local Government a headquarter ta Bunyadi mun ba da ayyuka na tituna da magudanan ruwa na cikin gari. Mun ba da umarnin a fara aikin gyaran babban asibiti na garin da wutan lantarki kamar yadda sauki ya samu mutane al'umma sun koma gunansu to muna so mu tabbatar cewa an ba su dukkan kayayyaki na more rayuwa haka kuma za mu yi da dukkan inda wa'annan abubuwa ya shafa insha Allah za a kai musu. su ma bangaren 'yan takarar adawa na pdp da wasu lashe zaɓe ba na nuna inda su aka bawa dama da ba a yi nadamar zaben su ba aminu ringim na daga waɗanda suka yi takara a karo na biyu karkashin pdp a jihar jigawa ina neman gwamnatin da za ta haɗa kan jihar gwamnatin da za ta haɗa kan jihar ta haɗa da kowa a ciki bata magana ɗan siyasa ko dan boko ko mai ilimi ko mara ilimi ko mai kuɗi ko mara kuɗi a'a gwamnatin muke so mu kafa waje kowane ɗan jiha zai ji ta a jikin sai yadda ta sace ya bari a yi ta a yi aikin da za a yi a zauna lafiya so ba gwamnati ake magana ta dan boko ko ta dan siyasa a'a wannan ai ba gwamnati bace gwamnatin ƙasa ita ce ko ina ka ɗauka kowa yana ciki kowa da mace da yaro da babba da ma'aikaci da ɗan kasuwa da kowa kowa abin da muka kafa kenan farkon zuwa shine abin da na baka gundari cewa shine plan din gwamnatin baya ebir shekara biyar mai za ta yi ga abin da za ta yi kuma ba zai yiwu ba sai an haɗa kan ƙasar sai an haɗa kan malamai sai an haɗa kan yan boko sai an haɗa kan matasa sai an haɗa kan mata sai an haɗa kan sarakuna sai an haɗa gasnan ko su malaman da rabe-raben su ka haɗa su ko su yan bokon da rabe-raben su ka haɗa su ko su ma'aikatan da rabe-raben su ka haɗa su so ba a maganar wane ne kaza in Allah ya yarda za mu yi gwamnatin da za ta bada misalin da ya kamata ba koya za mu bi gwamnatin ba mun yi a cikin ta shekara goma sha shida muna ciki ana yi da mu ya zuwa yanzu ba zancen koyo ake ba in mun je mun san me za a yi na ɗaya dai ai duk gwamnatin duniya abin da take magana shine ta ba mutane tsaro ta tsare dukiyarsu ta tsare lafiyarsu ta zaunar da su lafiya ta kyautata musu a cikin tsaro ana maganar ka ba su ilimi mai kyau da su da 'ya'yansu su yi rayuwa mai kyau su girma ka daidaita su akan tsari na mutum ya tashi a matsayin mutum ba mabaraci ba ba makwadaci ba ka ba shi tsaro a wannan ka ba su tsaro a hanyar lafiya matansu su aiku lafiya lafiya 'ya'yansu su girma su shiga makarantu su yi komai su zauna cikin lafiya su iya ci da su ta hanyar gona su sha da su mu inganta aikin noma saboda haka duk abin da ka dawo kowanne irin gwamnati tana tafiya ne akan waɗannan abubuwa in ka bada tsaro ka bada ilimi ka bada lafiya ka bada ruwan sha sannan ka shiga ayyukan gwamnati din irin wanda ake faɗa su ne su ruwan sha su hanya su wutar lantarki da sauransu amma dai basically babbar magana shine ka gina mutane akan matsayin su tashi akan 'ya'ya ka inganta lafiyarsu da rayuwarsu ka kirkiro musu hanyoyin da za su yi sana'a su ta tashi daga matsayin sun je babu dan kodago babu dan barema babu mabaracin ma babu kowa babu dama zaɓe na da wa'adi na shekaru hudu a najeriya in an samu zarcewa a yi takwas a bangaren zartarwa yanzu ga rahoton ibrahim abdulaziz kan zaben masarautar lunguda jihar adamawa yanzu haka dai ana ce ce ku ce a ɗaya daga cikin manyan masarautun jihar adamawa wato masarautar lunguda game da kowa za a nada a matsayin sabon sarki wato kwandinin gurya. biyo bayan mutuwar sarki kwandinin gudanar dr alfred kimde kuma kawo yanzu mutane bakwai ne ma suka nuna sha'awarsu na neman kujerar waɗanda suka hada da isa girema sai kuma puntuge wudini da sallo jibir kana kuma da ajini dailo sauran masu neman kujeran sarkin su ne musa jibril grema da martins kokuja da kuma kuriya hedishon to sai dai kuma tuni wata sabuwa ta kunno inda ko ake zargin lauje cikin nadi na kara adadin masu zaben sarki da kuma shigowar wata tsohuwar 'yar majalisar dokoki da ke dasa da gwamnan jihar cikin lamarin to wai kome dattawan yankin ke faɗi kan wannan dambarwa jirgin nashin dala wanda ko shine amna faro lunguda ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a zaben sarki ya gargaɗi ne da cewa matsayin amna furo sarki ne mai jiran sarauta wanda yana bin wakili idan ba wakili amna furo shine yake rike idan ba sarki na kasar lunguda abin da ake ciki yanzu gaskiya abin yana zama mana da mamaki domin bisa ga doka idan dutse zai fita ni ne za a mikawa ni zan mika wa ubanin babe dusan sarauta bisa ga doka yanzu a tafiyan da yake tafiya shine zai kawo mana tangarda a bani dutse mika wa babe a ci gaba da sarauta domin canji ne a tsakanin mu kuma ubani sun zanna sun daidaita sun yarda akwai takarda na agreement wadanda suka sassaka hannu sun yarda akwai canji kuma haka za mu tafi da sarautar mu ba mu san tangarda amma da yake yanzu abun ya zama haka shine ya kawo mana tangarda wai ba za a bada dutse ba Kawo yanzu gwamnatin jihar adamawa ta ma kafa kwamitin sa ido kan wannan zabe inda ko daraktan yada labaran gwamnan jihar solomon kumanga ke musanta zargin cewa akwai inda gwamnan jihar ahmad umar fintiri ya karkata tsakanin yan takara ba mu san da haka ba mu kuma san haka ba ba inda gwamna ya karkata a wannan wurin ya yi magana ya ce su su tafi su je su ciro wannan kuma ka san wannan a bisa ka'ida ake yi akwai kundin yadda aka tsara yadda za a yi zaɓe na dukkan masarautun adamawa kuma wanda ba yadda za a yi a ce shi eh, mai girma gavna yana da hannu a ciki su ne an bar musu hakkin su kawo wanda zai zama sarkin su ba magana cewa gavna yana da hannu a ciki da amma wata suna ganin akwai wasu na kusa da gwamnan din tayu suna amfani da yawun gwamna a wajen ba na kusa da gwamna da yana amfani da yawunsa don ya samu hankalin gwamna ya karkata zuwa zuwa wani ko wani wanda za a bashi sandan sarauta na guyu ya riga ya faɗa lokacin da ya je musu jaje mutuwan sarkin su ya ce su su tafi wa'anda suke nema su nemi sarauta a cikin sanaki kar su nema kuma kamar ana neman kujerar siyasa ne su san cewa abu ne na kakani kuma abi yadda ka'ida ya zartas kuma a tura masa shi abinda mutanen masarautar guyu suke so shi ne zai koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da shin zaɓe za a yi ko naɗi. haka fa za a gani zaɓen ne ko naɗi ne su sauraro duk da wani muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri a madadin muryar Amurka da wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz da mai hada mana sauti Julie Gresham da sauran kafafi da kan sa wannan shirin. Ni Nasiru Adamu Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Yayin da ko hukumomin kula da yanayi irin su nimet ke ci gaba da gargaɗi game da irin ambaliyar da za a iya fuskanta kawo yanzu tuni har an so samun asarar rayuka da kuma dukiya musamman ma a wasu jihohin arewacin Najeriya. Wannan ruwa ta yawa ana gani na an zalla cikin ruwa da ruwa ci ko ina wasu gidajen su wasu gadajen su in gudu Allah tun da haka abin har an sa ra'ayi uku na kan rayuka uku na kan suka rasu dan yanzu haka ga nan wasu sun taso daga kasuwa ba dama su je gidajen su wasu sun taso a yamma da wanda suka fito gonakin su ba dama su wuce gaskiya don yanzu haka ruwan nan mutum ya yi garaje dai za ta cinye irin wannan ambaliyar kan mako haddasa sa rayuka da kuma dukiya kamar yadda lamarin ya faru a jiyoyin taraba adama gombe kaduna da kuma wasu jiyoyin najeriya ah, sai dai mu ce alhamdulillah saboda lamari ne daga allah amma gaskiya abin da ya taba mana aiki sosai sosai sai dai fatan ubangiji allah mu ce Allah tsayar da a tsayar haka nan. Kusa wannan ba karami samu a cikin matsala ba yanzu haka nan zan je gida na ban san na rasa ya zan yi ma tukuna ban san yanda iyali na suke ciki yanzu haka nan ba ni dai zan je gida dai ban san abin da zai faru ba. ruwan nan haka na gaba kida ya lalatar mana komai da komai abinci ne da komai da kayaki mu gaba kida yanzu haka na ajibge muke ciwo ruwa mu mun dade a nan bamu ga kaman sa ba kuma muna neman taimako ga gwamnati sama da shekara goma sha biyar da mun bindo ya dan nuna to sai ya janwo hanyoyi ya mamanna da namu da ya janwo hanyoyi mamanna da namu sanadiyar wannan ya sa ruwan gaba ɗaya sai ya zo ya haɗu da na mayi ne da wannan wanda yake cikin zantiri da wanda yake cikin wauri jabi sai ya zo ya haɗu idan angon mu sai ya zo ya halaka mana dukiyoyinmu da sauran abubuwan da ya samu yanzu a irin asara da ne tun da nake mani a rayuwata da yake nan ba wani abu nake ban taɓa asara irin wanda ne jiya ba. to wai ko me ke sa lamarin ke kara munana a yanzu imam abani garki da ke zama jami'in hukumar bada agajin gawa ta najeriya nema mai kula da jiyon adamar taraba ya ce a wasu lokutan ambaliya kan faru sakamakon sakacin jama'a. taba program da muka yi abuja wanda bayan name ta da alkalaman da naisa hukumar nema ta yi kira taro na masu ruwa da tsaki inda aka tattauna aka ga irin illolin da wannan hasashe zai iya haifarwa a bangarorin tattalin arziki da dama na kasar nan duk jihohi da suke kasar nan an gaice su Eh, hukumar bada agajin gaggawa ta kasa ta ɗauki ɗauke su mun yi mishin tare da su an gaya musu irin matakan da ya kamata a ɗauka eh, wasu jihohi sun yi kokarin su domin suna ta kokarin faɗakarwa ta hanyar eh, kafofin yada labarai ni da kaina na da dama suna ta kokarin haɗakar da mutane amma ala kullu halin mukan samu matsala ta mutane ba sa sauraro ko kuma ba sa amfani da irin wannan gargadi da ake faɗa za a gaya mutum ya tashi ya bar gurin da yake akwai barazana da ambaliyar ruwa amma sai ga mutum ya yi kunna kashi ya ki tashi ya bar wannan gurin to wala kullu halin na samu dama na kan kira mutane su yi kokari in sun san suna zaune a gurin da yake akwai barazana ya kamata su bar wannan wurare muna faɗakarwa a ya ce kwalbato shi a bar wuraren da ake ganin akwai barazanar samun ambaliyar wannan ambaliyar kamar yadda ka sani na sani kusan duk shekara akwai wuraren da duk shekara sai an samu ambaliyar ruwa kuma sun sani mutanen nan ruwa zai musu ta'adi in ya janye sake koma zaura a wannan gurin saboda haka muna biyo mutane shawara a kiyaye domin irin asarar da ake yi ba a yi mai da ita bar wannan gurin shi mafi ala wannan shine kiran da zan yi wa al'umma to kaman kawo yanzu duk da cewa da waɗannan ana samun matsalolin nan an samu kaman a bana a adama da taraba kamar al'umma nawa wannan abun ya shafa to um, lokacin da aka sami ambaliyar ruwa ta ɗaya ga watan august mun yi kokarin mu tantance eh, akwai akalla wajen mutum bakwai da suka rasu akwai kuma gidaje sama da ashirin da suka lalace akwai magidanta wajen kusan ɗari da wani abu wanda suka samu matsala daga wannan ambaliyar da shafa a nan jihar adamawa a wannan gari na yola yola north da yola south eh, mun tantance kuma yanzu haka magana da yake maka eh, akwai jagoranci da aka tura gwamnatin tarayya za su zo su je su ga da idan su domin su sanar da gwamnati a san matakan da ya kamata a ɗauka kaman rayuka ne kuma kuke da alƙaluma abun ya shafa mutum bakwai ne lokacin da muka tantance wanda abun ya shafa na adamawa ke na adamawa to kaman a taraba kuma ba a taraba mutum uku ne muka samu labarin wanda suka rasa rayukansu kaman a waɗannan jihohi wani irin tanadi kuka kawo yanzu musamman na ɗan tsugunar da su to ka san eh, kamar yadda ko kodushe nake faɗa eh, mukan bar hukumomin jiha su ɗauki matakan da ya kamata domin a ka'ida in abu ya faru ya kamata hukumomi na ƙaramin hukuma da hukumomin jiha su fara ɗaukan matakai a kan kansu in ya fi ƙarfinsu sannan sai gwamnatin tarayya ta kawo musu doki so mu mukan taimaka ne lokacin da abun ya fi ƙarfin jiha ko kuma suke bukatan tallafin mu za mu taimaka musu mukan sanar mu kuma ba da tallafi daidai lokacin da ya kamata saboda haka muna baiwa jihohi shawara da su samar da wuraren da suke safer ground wanda ake kiransu safer grounds wanda mutane za su samu saukin samun wannan eh, matsalar ta ambaliya eh, kuma duk abin da jiha ta yi ina tabbatar maka da cewa gwamnatin tarayya a shirye take ta kai musu dauki ta tallafa musu da irin eh, daukin da suka bi wannan mutane da abin bai shafa ah, kaman zuwa yanzu za iya cewa wanda abin shafa sun kai dubu goma ko ba su kai ba a ah, ba su kai dubu goma ba eh, kama su kai dubu na to kamar yadda na gaya maka Eh, eh, tantancewar da muka yi yanzu kasan bayan mun yi wancan na farko hmm. akwai wata bani hmm, sake saboda haka yanzu ba zan iya baka cikakken alƙalam ba sai wannan tantancewar da zamu yi hmm. wanda yau ya kamata mu fara ta zamu sake shiga mu sake tantancewa domin mu mu sai mu yi review figures mu da muka bayar mu tabbatar da cewa ga irin abun da mutanen da abun da ya shafa a duk lokacin da aka samu ambaliya ko ruwa mai karfi wasu al'umman aka ma raba su da sauran jama'a. Muna roƙon gwamnati ta yi mana kogin dole ta juya ruwan nan ta mai da shi shiga kogin coci don allah don annabi kuma a raba mu da hanyar zontirin nan a buɗe masa hanyarsa shi ma ya bi ya yamma ya kudu ya hadu da wancan ruwa wanda yake bin gadan mai rawani in an yi mana haka aka datse wannan hanyoyi da yake zuwa mana daga zontiri aka je aka yi mana kogin dole wanda zai tafi to in allah da za mu sauki muna gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ta taimaka mana domin a yi a kamun agaji da za a ɗauki wani matakin hanyar nan da wuri-wuri domin wannan hanya shine hanyar da ya haɗa zumuncin tsakanin har abin da ya fita har zuwa borno duka ana iya bin har a shiga. yanzu za mu dora wa memba mu nauyi ya bi su ya yi faitin ya nemi mana alhaki mu su taimaka mana a gera mana hanya na cikin gaggawa domin in ba a gera hanya na cikin gaggawa ba mu kan mun gama ba na ba inda za mu a nan gidaje guda ko ta wani fannin taimako kamar ko ta wani fannin na yi maka abin godiya ne fiye da jihohi shida ne ma ake gargadin za a iya samun ambaliya a bana kuma wannan kuna na zuwa ne yayin da a bangare guda hukumomin kasar kamar kan sako daga madatsar lardo da kama shafi jihohin najeriya to wai kone irin matakai gwamnatocin jihohi suka dauka kan wannan batu mr solomon kumanga da ke zama daraktan yada labaran gwamnan jihar adamawa ya ko bane irin damarar da suka yi ambaliya wadda ta shafi wasu yankuna na fadar jihar adamawa an samu an rayuka wajen guda bakwai suka salwanta a yadda muka samu rahoto ah, da yadda jami'an gwamnati suka zagaya waɗannan yankuna da ambaliyar ta shafa ah, tuni ma ah, shi mai girma gwamnan jihar adamawa ah, amadu umar fintri ya ba da umarni ya umarci wannan hukuma ta tallafi ta jiha da ta zaga ta nemi tallafi ta ba wa abubuwan mutanen da kuma gidaje da wannan ambaliyar ta shafa ana samun wannan kusan tsara kuma bakwai abokan ya shafa damara da matan da wannan abu zai sa a sarrafa lailai maganar dugunarwa ba a yi ba yanzu amma kuma an yi faɗakarwa akan cewa ana sa ran cewa lailai za a yi ambaliya tun da an yi na farko ba za a kuma fidda zato cewa ko kuma fidda tsammani cewa wannan abin zai ci gaba ba mun yi faɗakarwa kuma mun yi roƙo ga waɗanda suke zaune a yankunan da ambaliya kan shafa a kullum yomi da su dan matsa ko a nemi inda za a yi a samu mafaka kuma gwamnati na san cewa a ta riga ta umurci wannan hukuma kamar yadda na faɗa maka a samu mafaka na gaggawa inda mutanenmu waɗanda ambaliyan ke shafa suna iya su zo su Haka ne. a yanzu ba mu samu gargadi ba amma tun da yake mun riga mun san cewa abu ne wanda yake faruwa kowane shekara an riga an fara ana shiri ana zaune cikin halin ah, ko takwana kwana shi yasa ah, na san cewa ah, gwamnati tana kan shiri a shirye kuma take in komai ya faru a nemi mafaka a sassaka mutanen da abin ya sha koma da menene dai fata ko shine allah sa ke ɗauka mataki ba wai sai lamari ya ɓaci ba ibrahima abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. to madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. ayyuka masu nishadantarwa labarai